assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis uku ga watan zulkaida ijar mazan allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da 28 ga watan august shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin sunanin darimi na al'imam abdullah bin abdurrahman addarimi a makandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna cikin kitabul muqaddima a inda in ba manta ba malin yana mana bayani ne a ƙarƙashin babu man ƙala al'ilmul khashiyatu wa taqawalla abin da ake kira da ilimi shine ilimin da ya samar wa mutumin da yake da wannan ilimi na tsuwa na gabai da kuma tsoron Allah a cikin zuci. idan tsoron allah ya tabbata cikin zuciyar bawa to za ka ga gaban shi su ma sun suna bin dokoki na allah maraukin sarki irin wannan mutumi ba za ka same shi da yasassun maganganu ko kuma ayyuka miyagu ba sakamakon irin ilimin da allah maraukin sarki ya mai baiwa amma idan ya zama akasin wannan ne ya faru ga mutum to tamaman ilimin shari'a tabbatacce da allah ke maraftan duk wanda yake da wannan irin ilimi tufa haƙiƙanin gaskiya wannan mutumi bai da wannan ilimi kwata-kwata allah maɗaukin sarki kiyaye mu in ma manta ba a cikin hadisin da malai yake mana sharhi an zo da bayanin cewa hatta kifin da ke cikin ruwa yana yin addu’a ga malami da yake karantar da alkhairi inda yake cewa wannan filbahar hatta kifi da ke cikin teku annon huwal hot shi nun shi ake nufi da kifi Allah madaukin sarki ya faɗi cikin alkur'ani mai girma wa zannuni idh mughadiban Allah ya ce tuna ma'abocin kifi lokacin da ya tafi cikin fushi annabi Yunus ya yi ma al'ummar shi wa'azi su bi Allah da sarakunansu da masu faɗa a cikinsu da duk wani wanda zai iya cewa e ko a'a suka tattaro suka yi mai tawaye ko mutum ɗaya babu wanda ya imani da shi a gargashin wannan da'awa da ya taho da ita to matsalan da aka samu a daidai nan allah maraukin sarki ya yi alkawarin in sun bijire zaba na nan tafi to sanda annabin allah annabi yunus ya hango wannan azaban tana tafi kafin allah ya bashi izinin fita sai ba garin wannan shine matsalan da ya faru ha allah maɗaukin sarki ya jarrace shi shine allah ce wa zannuni idhahaba mughadiban to su ko mutanen gari sanda suka hango azaba sai suka sakankance e abin da yunus yake faɗi gaskiya ne da ku abin da ya fi kamace ya dace da su shine zo su imani malaman tarihi suka ce suka tattaro suka tarkato kowa da kowa aka nufo gidan shi ana zuwa sai aka tarar da bayanan. sai zuciyarsu ta cika da nadama to kuma yadda za su yi imani cin da ba sauraron shi suke yi ba ba su sani ba to wannan nadamar da suka yi sai allah maraukin sarki sai janye azabar shi kuma sai ya tafi ya shiga cikin jirgin ruwa ana tafi sai jirgin ruwa na kadawa tana tambal-tambal igiyar ruwa zai kifar da wannan jirgin ruwan duk su hallaka to al'adun mutanen in ka ga haka to akwai matsala ko da akwai bawan da ya gudu ma ubangidan shi ko akwai barawan da ya sata zai gudu da haƙƙin mutane ko dai duk wani mai dangin laifi da ke cikin kaba'irin zunub to akwai shi a cikin wannan jirgin ruwa wanda in mutane suka gum da bakinsu ba su faɗa ba to jirgin ruwan zai kefe kowa ma ta shafe shi to nan da nan su shine in haka ya faru a yi ƙura'a wanda ƙura'a ta fada kan shi to shi ke da laifin kuma dokar ita ce za a ɗauke shi a jefa shi a cikin ruwa ne to in aka yi ƙura'a sai da fada kan annabin allah annabi yunus sai su tsaya sai su lura kai yanzu a ce wannan ustazin a ce shi zai laifi jama'a sake ƙura'a dai in aka sake wani nau'in na ƙura'a sai ta ƙara faɗawa kan shi sai anya a zargi ustazu to jama'a dai an yi kuskure wajen ƙura'an nan a ƙara wani nau'i na ƙura'ar da ƙara na uku ta ƙara faɗawa kan shi domin su a lissafinsu ya zai ma ɗan adam ɗan uwan shi laifi wannan ustazin ashe ashe ubangijin shi ma laifi shi ne aka ɗauke shi aka jefa shi a cikin wannan teku yana fadawa wayal sai ta haɗe shi kawai sai zama kalaci yana fadawa ruwa sai bakinta wannan kifi da ta haɗiye shi nan da nan sai fara tasbihi allah ce ba dan ba dan ba ba dan da ya zama daga cikin masu tasbihi ba lalabisa fi batnihi ila yawmi ba'asu. da annabi yunus ya zauna cikin wannan kifin har zuwa tashin kiyama da wannan ne malamai suka ce annabawan allah duk inda suke haka suke ƙasa ba ta cin jikinsu wani yanayi baya cin jikinsu domin da Allah bai kaddari yana tasbihi ba zai zauna cikin wannan kifin zuwa tashin kiyama kawai kenan zafin cikin kifi ba zai narka shi ya zama kalacin kifi ba yana tasbihi sai wannan kifin sai ta rika jin kabe-kabe a cikin cikinta ta haɗe annabin Allah ne sai wannan kifin ta matso ta matso bakin teku sai ta aman shi to zafin ciki da sauransu jimawa ba iska kuma ba abinci sai zama ya yaushi ne Allah madaukin sarki ya tsarar da icen ya katsin nan yi mai lema ya dan samu dan yanayi ya samu inuwa lafiyayya har zuwa lokacin da ya murmure ya mai da jiki sai ya rarrafa ya koma cikin gari yana isa mutanen gari suka yi mai kyakkyawan tarba sai aka yi imani duk garin wajen mutum dubu ɗari ko dubu tamanin allah ce auya zidon babu wani annabi cikin annabawan allah kaf cikin wanda allah ya labarinsu wanda ya zo da da'awa al'umma suka mararci wannan da'awar su duka illa ƙaumar yunus lamma amanu kashafna an humul azabal khizi yayin da suka yi imani sai Allah ya yi masa azaban na na tozarci mun gano wannan da kyau ku wajen mutum mi'atu alfin dubu ɗari Allah ce auye zidun kuma sun ɗara dubu ɗarin kaf suka waye gadi suka yi imani malaman tafsiri suka ce abin da yake nufi da mutum dubu ɗari magidanta dubu ɗari kenan kaga magidanci da matan shi za zama dubu ɗari biyu kenan ƙila suna da 'ya'ya shine ma'anan auye zido mahallin shahid wa zannon annon bi ma'anar hut kifi to hata kifayen da ke cikin ruwa to malamin da yake karantar da alkhairi ga al'umma to suna yi mashi addu'an fatan alkhairi shi sa yi ƙoƙari ka gani shin yaran da kake karantarwa alheri kake karantar da su matarka alheri kake karantar da ita ɗanka alheri ne kake karantar da shi ɗalibanka a masallaci a masallacin juma'a ne a idi ne a wajen wa'azi ne na ƙasa a koma wani irin fanni ne shin alheri kake karantarwa in e to ka zauna zaman shirin komi na maka addu'a da fatan alkhairi kalla dai irin yadda kwan kifi yake kalli irin yadda kifi ke ƙyanƙyasan 'ya'yan shi kalli yadda yawan tekun duniya yake da irin kifayen da ke ciki a ce duk waɗannan suna maka addu'a don allah mai kamanta mai karasa asarar mai kai amma baka koma ka duba ka ga shin alheri ne ilimin kuma alheri kake karantarwa don neman alherin allah kake yi in ya cika waɗannan ƙa'idoji kaf shakuruminka alheri na tafi sha Allah wa ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki da kanshi sai fassara nun da cewa wala ta kun ka sahibil hoti kar ka zama kamar ma'abucin kifin nan lokacin da ya kira yana can cikin cikin kifi a duhun teku Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin a lokacin da ya kira yi babban kira ya kira mai abin cewa babu abin bautawa a bisa cancanta sai kai ya Allah lalle ni na tsinci kaina a cikin duniyan waɗanda suka yi kansu ba daidai ba wa qad jaa aidan bi lafzil hut fi hadha al hadith inda at-tirmidhi wa ghayrihi bala ya ce hakika a ruwayan al'imamu tirmidhi ya zo da lafazin alhutu madadin annon haka ruwayoyi suke wata ruwaya sai ta zo da lafazi kaza wata ruwaya kuma sai ta zo da wani lafazin to idan ka tattaro lafazin baki ɗaya idan kana karantarwa ne a aji to sai ka kawo waɗannan lafazza baki ɗaya ka ce a wata ruwayan magashi idan kuma rubutu kake a cikin littafi to sai ka zo da waɗannan ruwayoyin baki ɗaya ko ka yi gamsasshen ishara ga mai karatu da zai ga abin ya fito mai sarari amma idan wa'azi kake yi to sai ka markaɗe dukkanin lafizan a waje ɗaya sai ka wa'azantar da jama'a kaga in ka zo in wa'azi ne ba karantarwa irin wannan ba to ba za ka shigo da dukkanin ruwayoyin ka ce ruwaya kaza ta ce ruwaya kaza ta ce ga duk ma'anoninsu ina fatan mun fahimci wannan da kyau malam yake cewa wa ghairihi da wani tirmidhi min wajihin akhar ta wani fuskan daban anil kasim an abi umama wa fihi hatta namlata fi hujriha hatta tururuwa yan bakaken kwarin nan da jajayensu masu tafiya a ƙasa da masu tashi a sama duk wanda yake karantar da alkhairi suna nan suna mai addu'an fatan alkhairi wa hatta hut a cikin ruwayan sai ya ce har kifi la yusalluna ala muallimin nas alkhaira ka'idan kenan in ka zama muallimin nasa sharra baka ciki amma mu'allimin nas alkhaira wannan da shi ake Allah madaukin sarki sa muna da rabo a ciki mala ya ce isnadin wannan hadisi isnadi ne wanda akwai irsali a ciki sannan ɗaya daga cikin marwaitan hadisi alwalid ɗan jamil malamai sun kai sun komo a kan shi amma malam sai mana ishara kan ruwayan da za mu zo za mu karanta ta a gaba wanda ruwayan ta tabbata cewa wannan hadisi zai iya zama hassanul ligeri ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi sa dukkanin abin da mutum zai yi to ya ƙoƙari ya yi a bisa umarnin allah in zai zama annabi sukutun da guda manzo zai ga kafirai sun yi kanshi za su hallaka shi ba ce fita ban ya fita allah ya fi shi da shi ina ga kai kowa ya nazarin abubuwan da yake yi kowa ya dube shi wai wane ne tukuna sanin kai kowa ya kai to zai taimaka maka wajen kiyaye waɗannan dokokin shi sa kaga ashe ga duk mai ƙoƙari ya kamata ya tsaya ya koyi ilimi ya ƙwari ya iya kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma ya san yadda ake karantar da al'umma su iya karɓar wannan ilimin allah ya tsare mana imaninmu mala أخبرنا أحمد بن أسد أبو آسم حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان الليث ليث عن رجل عن ابن عمر قال لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر ولا يحقر من دونه ولا يبتغي بعلمه ثمنا wannan hadisi wannan asari daga abla dan umar sarki ya kara mashi yarda al'imamu darimi ya same shi ne daga ahmad dan asad abu asim shi kuma ya ce daga yahaya dan yaman al'ajili yahaya dan yaman al'ajili abu zakariya al-kufi hafizul muqri' ya ce babban mahaddacin hadisi kuma alaramma ne mun fahimci wannan da kyau su magabata na kwarai duk sanda aka ce ga mahaddacin alkur'ani a cikinsu to suna kallon shi da kallo na daraja suna kimanta duk wani mahaddacin alkur'ani cikin waɗanda suke so ne ko ko cikin waɗanda suke ƙi ne shin yana cikin zubinku ko ko kuna mai kallon shi forina ne to koma ya yake in dai ya haddace alkur'ani to suna kallon mahaddacin alkur'ani da kima da daraja kuma a lokacin da aka cewa na mahaddacin alkur'ani ne baba suna mai kallo da kallo irin na annabawa manzanni cewa masumi ba ne zai iya yin kuskure zai iya yin ba daidai ba amma wannan bai sauke shi daga martaba da matsayin da allah madaukin sarki ya bashi ba domin kowa zai iya aikata ba daidai ba a kasancewan shi na ɗan adam kuma wannan ba lasisi ne aka ce raɗa ci mutuncin shi ba misali annabi yunus da gama magana a kan shi ka ji daidai da kalma ɗaya allah madaukin sarki ya ci mutuncin shi amma kallo horon da allah ya mashi aka jefa shi a cikin teku ya fada cikin babban kifi ƙarshe da aka amayo da shi shin Allah ya kwaɓe shi daga mukamin shi na annabta da manzanci sai ka rasa gane inda mutane suke ɗauko abin da suke yi jama muna fahimtar wannan da kyau ku, ya yi wannan abu shi sa kake ganin duk inda wani mahaddaci daga cikin malaman hadisi yake in sun zo ba sa sakaci sai sun ambaci darajar shi malami ne yake karantar da al'umma alkhairi kuma annabi yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wanda ya fi ku alkhairi shine wanda ya koyi alqur'ani ya iya kuma yake karantar da shi amma yanzu cikin al'umma tunaninsu shine duk wanda ya goge ya kware ya iya alkur'ani to fa ya zama daga cikin wulakantattun bayi kuna fahimtar wannan da kyau ku to mu ba ka muka fahimci salafiyanci ba Allah ya tsare mana imaninmu ahadul ulama min ashabi sauri ɗaya daga cikin malamai ne almajiran al'imamu sauri wa Minal muksiri na anhu yana daga cikin almajiran da ke yawaita ruwaya daga al'imamu sauri mala ya ce wa kadar razaqahullahu sur'atul hibzi Allah madaukin sarki yema wannan bawan Allah yahaya ɗan yaman al'ajali gaugawar hadda hatta ƙila har sai da malamai suka ce ya min fil majlis wahid hamsa mi'ati hadis yana haddace hadisai ɗari biyar a zaman majalisi ɗaya ba ya karanta ba ana faɗi sai ya haddace hadisi ɗari biyar zama ɗaya amma ikon allah ikon allah ikon gaske tun da kake ka taba jin labarin shi ɗaukaka baiwa sanayya sai allah maraukin sarki ya ma wanda bai ma kai shi ba domin wannan a taskar allah take sai ga mutum yana kwanci a ɗaka bai je ko'ina ba sai allah maraukin sarki ya yawo da sunan shi ko'ina wanda yake yawon tallan kai kuma sai ya gama tsab sai ga kuma Allah madaukin sarki ya sa zargi cikin al'amarin shi sai ga ana kiran waya ka san wani ko san su wani. muna fahimtar wannan da kyau ko irin wannan yanayin sai jefa mutum cikin matsalan zargi kuma Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu zama ɗaya sai ya haddace hadisi ɗari biyar summa innahu usiba bil faluj sai Allah madaukin sarki ya jarabce shi da laluran kwakwalwa mun gane wannan da kyau ko fanasiya ba'adu kawai sai ya manta da duk ilimin da ya sani dare ɗaya allah maraukin sarki ya sa mai cutar mantuwa shikenan gaba ɗaya kwakwalwan kawai sai ta manta da kowa da ta sani wa huwa rijali muslim yana daga cikin mazajen da muslim ke ruwaya daga wajen shi wa hadisuhu min qubail hasan hadisin shi ana ɗaukan shi daga hadisai waɗanda suke kyawawan hadisai ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya samu dace to a cikin isnadin malin ya ce an rajulin daga wani mutum to wannan mutumi kamar yadda ya zo a cikin wannan isnadi ya zo da ibahami mun gano wannan da kyau suka ce wal mubahamu ma fihi rawin lam yasam mubahami ne a cikin isnadi a zo da mai ruwaya da ba ambace shi ba ibn hajar ya ce la tuqbalu riwayatul mubahami ba karɓar ruwayan da aka yi ibhami walau ubhima bi lafzi ta'dil ko da an yi wannan ibhami da lafazin da ke nuna cewa wanda aka ɓoye nan mutumin kirki ne mai nagarta sai malaman suka ce in mutumin kirki ne mai nagarta ku fito mana da shi sarari mu gan shi mu ma mu karɓi nagartan shi ina fatan mun gano wannan da kyau allah maraukin sarki ya sa mu dace ibn umar ya ce la yakuna rajulu aliman ba ta yanda za a yi mutum ya zama malami masani hatta la su da man fawqahu har fa sai ya zama be mana sama da shi hasada abin da ake ce ma hasada ko shine kai mana sama da kai mun gano wannan da kyau ko ba a ce ma na ƙasa na sama na ma na ƙasa hasada sai dai na sama ya ma na ƙasa ruwa ku gano wannan da kyau ko abin hannu na in hana ka wannan sunan shi ruwa ba hasaba ba amma in mutum ya zama bai fahimtar ilimi sai ce wai na saman shi ne ke mai hasada ya ma hasada da kake da mene kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa mu muna fassara nassi da nassi ne ibnu umar ya fahimci me annabi yake nufi da hasada shine sai yake cewa na ƙasa ya rika ma na sama hasadan bai wanda Allah ya mashi yana gogoriyan shi ma ya cimma wannan wajen ta hanyar ƙoƙarin cin mutunci da ɓatanci da raini da wulaƙanci da ababe iri-iri da zai mu wancan na saman domin darajar da yake da ita ta zibi ko kuma ta hau kan shi to sai a ce wannan mahasadi ne kuna fahimtar wannan da kyau to kun ji inda hasada take kadai na ƙasa ya rika ma na sama ɗan tireda ya rika ma ɗan gwate hassada amma ɗan gwate ba zai ma ɗan tireda hassada ba sai dai ya ma ɗan tireda mugunta kun fahimci wannan da kyau ko amma ba hassada ba wala ya haƙirun man donahu sannan shi wanda yake sama kai ya tozarta wanda yake ƙasa kar ya wulakanta shi kar ya ɗauke shi ba bakin komi ba martaban da allah maɗaukin sarki ya mai ya ƙoƙarin ba shi wannan martaba domin in babu makoyi gwani sai ya ji kunya ai wala ya bitagi bi ilmihi samanan sannan malami na gaske wanda ya san allah shine wanda bai mai da al'amarin ilimi neman kuɗi ba ana fahimtar wannan bulbul kaɗan ya zo da wata yar dabara da zai tsotsi kuɗi a hannun mutane da 'yan hikimomi kuna gane wannan da kyau ko duk malamin da ɗabi'an shi ne haka to ba malami ba ne ina fatan mun fahimci wannan ko ya kasance ɗabi'an shi wulaƙanta na ƙasa ko ya kasance yana neman ilimi amma yana wulakanta malaman shi ta wannan ba zai taɓa zama malami ba ilal abad sai san da ya tuba daga waɗannan viruses da suke tattare da shi allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu to malam mai sharhi yake cewa la ya kunar rajulu aliman wa fi riwayat ibn abi a wata ruwaya ta ibn abi ya ce la ya kunar rajulu min ahlil ilimi. mutum ba zai taba zama daga cikin tawagan malamai masana ba to sai ya kiyaye waɗancan miyagun ɗabi'u uku ya kiyayi mana gaba da shi hasada da kushe ya kiyayi tozartawa da wulaƙanta na ƙasa da shi sannan ilimin karya mai da shi tare da neman kuɗin hannun mutane in mutum ya kiyaye waɗannan to zai zama daga cikin ahalul ilimi qawluhu hatta la yahsuda da yace har ya zamanto ba hassadantar mutane yake yi ba alhassad mala yace alhasadu to me yake ce mahassada shine tamanni zawalan ni'ima an mustahiqqin laha min duni sa'ayin fi zalika shine ka riƙa gurin Allah ya na karɓuwa, Allah ya mawana fada aji Allah ya na fice ka rika guri a ranka shine wannan ni'iman da Allah ya mawa ne to fa bai cancanci wannan ni'iman ba kai ne ka cancance ta ko wane da wane da wane naka kana fatar wannan ni'iman ta gushe game ita ba tare da kayi wani ƙoƙari da himma wajen yaƙar wancan ni'iman da Allah ya mawana ba sai a ce kai mahasadi ne kuna fahimtar wannan yana ɗaka bai yi magana ba bai yi aiki ba bai ba da shawara ko komi ba wajen ƙoƙarin rusa ni'iman da Allah ya yi ma shi amma zuciyar shi na ta farfasa yana jin zafi yana shiga cikin kunci da bala'antuwan yanayi sakamakon irin wancan ni'ima to wannan sai a ce mashi mahasali. kun kiyaye wannan ka'ida mala ya ce fa'insa a in ƙoƙari ta hanyar sa hannu ya bugu ta hanyar maganganun ɓatanci ta hanyar ziga ta hanyar koma menene kana bagiyan yanzu shi ya shallake hasada ya zama ɗan ta'adda kuna fahimtar wannan da kyau ku? duk sanda wane ke da ni'ima iri kaza kai ƙoƙarin amfani da kowace dama taka kuɗi ne surutu ne shawarwari ne kai farmaki ne ko ma menene yanzu ka ƙetar ajin mahasadi yanzu ka zama mahasadi plus da mutum ya zama bagiyan ɗan ta'adda wa illam ya fi zalika wa illam ya fi zalika in gobe wani himma na ƙoƙarin yaƙan ni'iman da Allah ya mawa mawana ba wala azharahu kuma bai fitar da makircin shi fili ba wala ta sabbaba fi ta'aki da asbabal karaha kuma bai fito da dalilai na kyamun wane ko kyaman ni'iman da Allah ya mashi ba Allah allati nuhiyal muslimu anha wanda shari'a ta hana musulmi ɗabi'antuwa da ita fi haƙƙin musulmi dangane da haƙƙin musulmi ɗan uwan shi duk wani abin da ake gani a kira da sunan ya shirya matakin mukawamantar ni'iman wani bai yi ba zuciyar shi yana nan yana jin zafi wane ya samu aminci ko ya samu wata ɗaukaka ko ya samu wata martaba shi kuma wannan abin na dame shi to amma san ba wani abin da ya yi na ƙoƙarin adawa da wannan nuzera to shi wannan mutum za a kalle shi kun ga mala ya ɗauko mana matakai gida na gida uku idan zuciyar shi na ta farfasa bi aikin komi na adawa da ni'iman wana ba sunan shi mahasadi, sunan shi na yanka in koyi wata gwagwarmaya da baki ne da hannu ne shawarwari ne ziga ne ko menene inda ya dan wani dan motsi akan kokarin kabar da wancan ni'ima ya zama dan ta'adda amma in ya zama bai sabbaba faruwan komi ba ba abin da ya yi na nuna kyaman wata ni'ima na musulmi to malamai za su sanya mai maganai na hangen nesa domin su kalle shi da kyau wani aji za su yi mashi fa'in kanal mani lahu min zalikal ajazu idan gazawa ya yi ne ya iya fito na fito da wannan ni'imar ba zai iya ba ne ko ya iyakan iyawan shi abin ya ƙi bi lau ta makana lafa'ala da a ce zai iya ƙoƙarin a ce zai iya samun daman faɗa da adawa da rusa ni'iman mai ni'ima fa haza ma'azurun kun gano wannan da kyau ku wannan abin a kwarara mai zunubi ne mahasadi ne da gaske mun gano wannan da kyau ko mutum ne na banza daga alwizuri ne ba al'uzur bil aini ba kuna fahimtar wannan da kyau ko zunubi zai rika ɗiba laila na hari za a yi ta zuba mai zunubi zunubi zunubi zunubi zunubin ne zunubin hasada domin shi na ƙasa ne yana a adawa da baiwan na sama shi ake ce ma mahasadi amma kai kana ƙasa yanzu kake nema ka ce wani sama wanda ya riga ya samu wai na maka hasada wannan shine fassara maganan Allah da annabi da son zuciya kuna fahimtar wannan da kyau ku wa in kana almani'u lahu min zalika taqwa amma in ya zama abin da ya hana shi yayi adawa ya kokarin yakan ni'iman da Allah ya yi wani ta hanyar hasada tsoron Allah ne ya hana shi wannan faƙada yi azgar mali ce nan za a yi mai hanzari kuna fahimtar wannan da kyau ku sai a ce ɗabi'a ce irin ta ɗan adam da take gorin matsayi da ɗaukaka da ta hangi wani da shi sai a kira wannan hasada da algibta kun gano wannan da kyau ku wannan za a ba shi hanzari li'annahu la yastati'u da'fu al-khawatir saboda ɗan adam ba zai iya tunkuɗe abin da ke ɗarsasuwa annasiya wanda ke kama zuciya ba fayukai mala ya ce fayakfihi fi mujahadatiha Allah ya amanu biha abinda zai kiyaye mutum kadai a wannan tarkon shine ya yaƙi zuciyar shi kar ya kuskura ya aiwatar da wani aiki ko ya aikin yake wajen adawa da baiwan da Allah ya ma wani kuma ya ƙoƙarin tunkuɗe zafin ƙiyayya da damuwa da yake gani da ji in Allah madaukin sarki ma wanda baya so kima ko ya mai karbuwa ko ya mai wani daraja jama'a kuna fahimtar wannan tarifin ku Allah ya tsare mana imanin mu shi yasa sayyidina Abdullah dan Umar ne magana wannan shine fassarar salaf yanzu wannan sharhin maganar salaf ne dan a fito maka da abubuwan sarari domin ka fahimta ka gane wala ya azumu alal amali bima kuma kar mutum ya azama ne aiki da duk abin da zai haifar mai da cewa yana adawa da ni'iman mai ni'ima hatta bayi zuwa ga cewa yana mai hasada har hasada ta rikide ta zama ta'addanci kenan duk wanda yake kyaman ni'iman wani har ya kokari da hannu ko da magana wajen adawa da ita to wannan ya zama ɗan ta'adda kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sa malamai suka rubuta a halal bagi. ya riga shige cikinsu su baki da faqadara wa tabarani wa abu shek min hadisa haris bin nu'man marfu'an haƙiƙa limamu tabarani da abu shek sun bidar da hadisi ta hanyar nu'man alharis ɗan dan nu'man daga annabi cewa thalathun lazimatun li annabi ya ce ababe uku to waɗannan lazimi ne fararru ne kai tsaye a kan al'ummata wa ƙala ismail bin umayya ismail ɗan umayya ya ce inda abdurrazak a cikin ruwayan musannab na abdurrazak salafin ababe uku la ya ajizu na buna adam ɗan adam bai iya gagaransu. a tiyara camfi zai wahala zuciyanka ba ta riƙa riya maka canfi ba ba ka da yadda ka iya Walhassad ko kuma ka rika jin ɗarsasuwan hassada yanzu wani yana jin cewa bana zan tafi aikin haji sai ji zuciyar shi ta yi kun ko ba ƙina yake yi ba kun bayyance wannan da kyau ko ko ba zai je kwace fasfot ɗin ya ce kar in je ba amma wannan abin da ya ji to sai ake ba shawara in yana da takawa ya yaƙi abin ya kore abin ya tunkuɗe shi to wannan za a ba shi uzuri cewa yanayi ne na ɗabi'a amma sai bai haka ba ya ta ba zuciyar dama tana tafarfasa tana jin zafi to wannan shi mahassadi ne shi ne sai a rika karanta mashi ƙul ƙudu bi rabbil falak a rika mai addu'a Allah maɗaukin sarki ya kare al'umma daga sharrin shi domin daga cikin mahassada kun ji wannan na biyu in yi ƙoƙari ta hanyar zage-zage ta hanyar cin mutunci ta hanyar ƙoƙarin ila wani ne ya biya kujeran a je a same shi a ce karya binnan ko a wani dai ƙoƙari ya yi koyaya ne na ɓatanci to yanzu shi ya girma mahasadi ya zama ɗan ta'adda ya zama bagiyan al'umma na kun fahimci wannan ko allah shi kyauta wasu uzanni da kuma mummunan zato duk lokacin da mutum ya zama mai mummunan zato to wannan muna zato ga mutum ɗabi'a ne da ke ɗarsassuwa a cikin zuciya abu ne kawai zai zo so da dama hassada na fara daga mummunan zato ne mutum ya zama mai su'un zan zai wahala bai zama mahasadi ba kana zama mahasadi zai wahala baka zama bagiyan ba kuma duk abin da ke haifar da wannan shine ittiba'ul hawa bai masan zuciya da adamu takawa wanda adamu takawa na haifar da adamul hushu ana rasa hushu'i za a rasa ilmin nafi'u shikenan ba ilimi mai amfani sai hayaniya kila ma banna ya rasulullah sai aka ce ya manzon Allah Me mutum zai Allah ya tafi mai da waɗannan bala'o'a qala sai annabi ya ce iza hadafa duk lokacin da wannan abin ya ɗarsasa a zuciyan shi mutum ya marmada istighfari astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa qayyum wa atubu ilayh alazim alladhi la ilaha illa huwa qayyum wa atubu ilayh astaghfirullah ko astaghfirullah al-azim astaghfirullah aliyul da kama duwan wani istighfari da salon shi to mutum ya ɗauka ya yayi domin ya yaki athiyara da alhasadu da su'ul zan kuna fahimtar wannan da kyau ku to shine abin da zai taimaka wa mutum wajen ya rabauta zanen ta Falatu fala ya yace duk sanda zato ya ɗanfar a zuciyanka karka haƙiƙance ka yi ƙoƙarin tabbatar da abin da ka ya maka muna gane wannan da kyau ku zato na ɗarsa ɗarsasuwa ƙaryata al'imam muslim ya fitar da hadithi annabi isa ne ya ga wani yana sata ya ce kai ya kike sata sai mutum ya ce la ilaha illallah ma saraktu ya ce babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah ban yi sata ba sai annabi isa ya ce sadakta wa kaza ba aini gaskiya ne ka faɗa ido na ya ƙarya kaga sai mai da abin mai zato ya mai da abin mai soƙon zanni nan da nan sai kau da shi game da musulmi amma musulmi ne kullum ƙoƙari yake ya zaci mugun abu ga ɗan uwan shi kuma sai ya rikidar da zaton ya mai da shi gaskiya kuma ya haƙiƙance akan wannan abu har ya ƙoƙarin yin aiki da zai cutar da ɗan uwan shi ƙarara akan wannan abu sai ka kasa gane waɗannan da ake cewa malamai ne wani karatun suka yi suka zama malanta ko ko dai yanayi ne ya mai da su jama muna gano wannan da kyau ku Allah ya kiyaye wa idza tatayyarta idan kuwa camfi ya kama ka za ka yi tafiya anya in je anya kar in je in na je ina tanin ka zai faru sakamakon faɗin abu kaza da aka yi kaga mujiyoyin nan da suke gabar kuna gano wannan da kyau ko irin waɗannan ababe fambe annabi bai ce ka ci gaba daga inda kake kai watsi da duk waɗannan hayaniya da ɗarkaniya da yake ɗarsasuwa a cikin abin da kake yi lafzul tabarani mala ya ce lafazin ruwayan tabarani wa lafzi ismail bin umayya ka min at-tiyara Allah ta'amalu biha abinda zai tsiratar da kai daga camfi shine duk abin da ka camfa a ranka karka sake kai aiki da wannan abu wa ka min su'in zanni abinda zai tsiratar da kai daga mummunan zato Allah ta takallama karka sake kai magana shi yasa duk mai yawan surutu sai ya fada wannan wajen din ne duk mutum da gan shi koje Allah ka hankali da shi mu'amala da shi ka bari kuna fahimtar wannan din mai surutu kata-kata-kata, kata kata kata Allah ka dina hudda da shi in ba ka ba sai ya jefa ka cikin fitina domin yawaita zance alama ne na ƙaryen mutum domin asintu hikima kawai ci hikima ne wa qalilun fa'iluhu cikin jama'a yan kaɗan ne ke iya ɗaukan ɗabi'an kawaici mutum ya zo ya tsaro waje ta surutu ko menene ta hayaniya ko mutane sun ɗauka wai surutu da hayaniya da kakaci wai shi ne a ce mutum ya san abu ana fahimtar wannan da kyau shi sa kana jin munin zato ya fara to kakai magana wayun ji ka min alhasari abin da zai tsiratar da kai daga hasada Allah tabgi a haka so'an karka nufi mugun abu ga ɗan uwanka na magana ko na aiki kenan kun fahimci wannan na ƙasa ne yake darkakan na sama da mugun nufi ko mugun aiki sai ya zama hasada ko ya zama ta'addanci ‘yan ta'addan da ake cewa ‘yan ta'adda suna yaƙan na ƙasa da su ne ko suna yaƙan na sama da su ne’ na sama suke yaƙa ko da sun je sun baje ƙauyukan mutane ai ba su ne makasudinsu ba su waye makasudinsu na sama ne dama ma'asadi sai ya tattake na ƙasa da shi sannan ya tunkari na sama da shi to aikata wannan a aikace ko a magance shi ke sa mutum ya zama ɗan ta'adda a lokacin da abin yake ɗarsashe a cikin zuciyar shi a lokacin ne yake ajin hassada yana wuce wannan sai a promotin nashi sai zama ɗan ta'adda an fahimci wannan da kyau ko kenan kis alaha za ta kun allama ƙauluhu man faukahu. da ya ce na sama da shi kai ma na sama da kai hassada da kushe shi yake ce ma hassada mala ya ce ya'ani man faukahu fil ilimi wanda yake sama da kai a ilimi kun gano wannan ku mutumin da hassada ta kama zuciyar shi ganin yake ma wanda yake saman da shi ma bai kai shi ba wannan shi ya haifar da hasadan tun a asali idan ka tambaye shi wane ne ya ce wane da ke sama da kai bai fi ka ba sai ce shi ne ya tunanin haka saboda kaza da kaza to wannan shi yake ce ma hasada wa man huwa a'lamu minhu ko kuma yana ma wanda ya fi shi sani hasada kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu akwai wasu manyan malamai dattawa a ƙasan nan wanda duniya ta san su ɗaya ya rasu ɗaya na nan mun fahimci wannan da kyau ko to ɗaya daga cikinsu na tsatse ne kuma allah madaukin sarki ya mai karɓuwa ciki da waje a ƙasan allah ya sa ɗaya ne a ƙasashen duniya ma ya karɓu shi kuma ɗayan bai karɓa a waje ba sai dai a wajen ƙidahuman ƙasan ya karɓu amma kuma bai da natsuwa kullum wannan zagin wancan yake yi kullum wannan cewa yake wancan bai iya ba kullum wannan cewa wancan yake jahili ne kullum dai shi dai yana da abin faɗa yanzu da wannan da wancan wake ma wani hasada yanzu wannan da bai karba ko ina ba shi ke ma wancan hasada to kuma da ya komo yana aiwatar da hasadan a aikace yanzu har yanzu shi ma hasadi ne me shi bagiyan ne shi kuna fahimtar wannan da kyau ku bagi ne shi amma ba bagi na yare ba bagi na shari'a kun gano wannan da kyau ku in kun fahimci wannan to haka zaka yi ta ɗaura mutane a sikeli kuma wannan bai kawata mutane zama haka ba ana fahimtar wannan da kyau ku? Allah madaukin sarki ya sa dace idil hasad la ya kuno adatun illa baina qaumin bainahum ribatun mala yace kun ga hasada ba ta zama hasada sai tsakanin mutane da suke da alaka da wani abu daya wa asbabun da abin da ke sabbaba abin fa ya yaqawi bainahum sai wannan abin ya riga karfafuwa a tsakaninsu ta hanyar zartuwan daraja ga wani to wannan shi ke haifar da hasada lidhalika tarat tajiru da wannan ne za ga a tajiri mai kuɗi ɗan kasuwa fitacce la ya da illa man huwa mislahu bai ma kowa hasada sai ɗan kasuwa ɗan uwan shi ba abin da ya haɗa ɗan kasuwa da malami in gaga ɗan kasuwa ya sa harkan shi game da harkan malami ko ni ya kai shi ko mara kan gado ne bi ma san me yake yi ba irin wannan sai da ce mashi mara kunya ko a ce mashi sakarai wanda dai harkan ka ba fa harkan shi bane kai kana nan kana harkan ka can malami na harkan shi can ko kuma sai a ka dawo a sakarai to shi wannan malami zai zo ya faɗi mene ke haifar da shi kun gano wannan da kyau ko wancan kawai mara kunya ne to amma ɗan kasuwa da ɗan kasuwa a nan ne hasada ke bayyana wal'abidu kazalika haka wanda ya zama mai yawan bauta wala tara tajiran ya hasu da shaja'an mala ya ce ba ka ganin mai kudi yana mashajja jarumi hasada ina ruwan mai kudi da ya maso da ko sandan hasada mai alakan shi da su au talibi ilimin au aliman ko ga mai kudi yana ma ɗalibin ilimi hasada ko kuma wanda yake malami ne da ke karantar da mutane ba abin da ya haɗa shi ya zo yana ma waɗannan mutane hasada قال الإمام الغزالي رحمه الله الإمام الغزالي الله مروكين سركي يجيكين شيئا أصل هذه المحاسدات الأداوة ما ليش أصل ون حسدا حسدا حسدا حسدا دي ba abin da ke haifar da ita sai adawa kawai me yasa kake kin wani a kawai adawa yake yi in an kira wani aka ce me yasa kullum kake jin haushin wani da suwa ne Allah shi ma bai sani ba adawa ce ta rikide ta zama hasada in ta yi ƙarfi to shine sai ta zama ta'addanci kuma kuna gano wannan to idan mahasadi aka yi rashin sa a cikin zuciyar shi akwai abin da ake ce ma al'ainu a bakin shi ko a idan shi to in ya ga abu ya hasadu wannan abin to wannan abin zai wahala bai lalace ba to wanda ake mahasada shi kuma abin da zai kare shi daga farmakin wancan mahasadi ne ainu to shine yawaita addu'a yawaita sallan nafilfili yawaita istighfari yawaita karanta falaki da nasi maganin yan tsurku mun gano wannan da kyau ko menene tarihin tsurku wannan sai an tafi tsangayen da ke karantar da yarurruka a jami'a kun gano wannan da kyau ku kaga kenan in ka lura dan adawa in ka lura mahasadi in ka lura dan ta'adda dukkaninsu suna cikin ajin tsurku ina fatan mun gano wannan da kyau saboda haka sai an kula da ne falaki da nasi allah madaukin sarki ya sa mu dace wa asalin adawa ba ce ita ko asalin adawa at-tazahumu huma ala ghardin wahid shine mutane su zama suna gogoriyo akan manufa ɗaya. kasuwanci kasuwanci jarunta jarunta ɗalabta ɗalabta ilimi ilimi malanta malanta kun gane ya zama gogoriyan yana tafiya akan wani abu kwaya ɗaya ne to nan sai hasada ya fito ko kana neman aure shi ma yana nema to nan me zai biyo baya hasada kuna gano wannan da kyau ko kowa kokari yake ya samu to anan dole hasada sai ya tunkuro ya fito kuma hasadan ko ta ko ina za ta zo to idan hasadan ta fito ta haɗu da cutarwa a aikace to ta wuce hasada ta zama mai ta zama ta'addanci kuma ana fahimtar wannan da kyau allah madaukin sarki ya kiyaye wal ghardul wahid la yajma'u mutaba'adaini bal mutanasibaini malaice manufa daya bai haduwa ga abin da suka sha bamban da juna dan kasuwa da malami ai harkar ba ɗaya bane kun gano wannan da kyau amma dan kasuwa zai iya wa malami hassada ne idan malamin can ya zama dan kasuwa malami ya saba ganin malamai na zuwa gidan shi suna maula ta sidi maula ta balarabe shi ko malamin nan kasuwa yake zuwa to a sawa za ta iya shiga ciki ko kuma malam ne yake da rumfa yake sai da kaya to kaunan da jama'a suke mai sai zama kowa in zai siyayya sai ce a je shagon malam to wannan sai sa wancan ɗan kasuwa yake ƙin malamin nan to sai a ce yana mai hasara ta hanyar ilimi ta hanyar kasuwanci ana fahimtar wannan kenan akwai hanyar da ɗan kasuwa zai iya haɗa gwiwa wajen hasaban malami amma in sun haɗa wata harka shine harkan kasuwanci harkan neman aure harkan wani abin da zai iya haɗa su waje ɗaya allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa ma'alumun ma da ce abu ne sananne annad duniya tadiku alal mutazahamaini duniya tana yin kunci ga mutanen da suke gogoriyan kan abu daya kowa na son ya samu ɗaukaka da fice to sai ya zamanto allah madaukin sarki ya ɗaga ɗaya don cikin mutum dubu ɗaya kan zan sarki wani doki shi kan hau wani ko sai jaki can ga abinciwansu ko sai su ji garin kwaki haka allah yake yi yanzu in ka je gidan sarautu gidan sarauta a da gidan sarauta b da gidan sarauta c za ka same suna adawa da junansu adawan ta kai ga in an ju gidan kaza za a samu mukami kaza a gwamnati iri kaza za a ji a dakile suna jifan junansu da asirai suna mugun alkaba'ai suna ba maroƙa kuɗi suna ma junansu habaici to wannan ta tashi daga hasada ta koma mai ta abdanci kuna gano wannan to irin wannan adawan ina ruwan da wani malami amma idan ya zamanto ɗan gidan sarauta b malamai kaza sun yadda da wannan gidan to za ka ga ɗan gidan sarauta a da c suna ƙin waɗancan malaman yanzu suna ƙin waɗancan malaman saboda ilimi ne a'a saboda alaƙan da suke da shi da gidan sarauta b ne kuna gane wannan misalai ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu amma ulama uddin ba ya ce amma su malaman addini fala ya bainahuma muhasada sam ba a samun hasada tsakaninsu li'anna maqasaduhum domin manufansu ma'arifatullah ne su suna son san Allah ne wa ma'arifatu sifatuhu da kuma ƙoƙarin sanin siffofin Allah sifatuhu wa mala'ikatuhu wa anbiya'uhu wa malakutu samawati wa malakutu samawatihi wa ardihi duk malamin da ya zama malami ne na Allah bai ma kowa sada bai ma damu da abin da wani yake yi ba domin shi ya da manufa ya san Allah don ya ma Allah aiki don ya samu sakamakon Allah wa ma'arifatu la tudhiqu anil arifina to shi kuwa kokarin sanin Allah bai ƙuntatuwa ga waɗanda suka san Allah wa huwa baharun wasi'un la dhayqa wannan wani teku ne mai faɗi da bai da kunci da za ga wani ya tare maka waje wani ya babbaki wani ya kirga ma kafa wani ya ba wannan ina fata mun gano wannan da kyau in ka ga wani ya fara tana haka dama ba ilimin yake da shi ba ko ba malamin bane kuma sannan ba Allah ya nufa da abin da yake yi ba to dole ne wani abun duniya ya shigo sai ya haifar da hasada a cikin zuciyar shi kenan wannan magana na karyata mana cewa wai da shidan ya zo talla mata suka sai kishi malamai suka sai hasada wannan ba haka bane ba malamai ne suka sai hasada ba waɗanda ba su san Allah ba ne cikinsu su ne suka sai hasada amma malami ba abin da ya dame shi ina ba ta mun gano wannan da kyau malam ya ce wa gharaduhum almanzilatu inda manufan malamin Allah shine wani irin matsayi zai nema wajen Allah ba matsayi wajen jama'a ko neman sanayya ko neman ɗaukaka ko kuma ce aiwana babu dama ba wala dika aidan fi inda Allah babu kunci a wajen abin da ke wajen Allah li'anna ajala ma inda Allah minan na'im lazzatul liqa'ihi wan nadaru ilayhi mala ya ce domin duk abin da wancan malami yake yi shine ya samu abin da ke wajen allah na ni'ima da kuma jin daɗin haɗuwa da allah da kuma ganin allah maɗaukin sarki da zai wale safiha mumani'a wala muzahama wala yadiqu ba'dun na ala ba'din mala ya ce a cikin harkar malamai da suka tinkari allah maɗaukin sarki da iliminsu babu abin da wani zai ce wani ya tare mashi ko yana gogoriyo da wani ko kuma ya samu wani kunci don wani na sayin shi ma ya samu damar matsan Allah wani ma na su ba shi da wannan bal yazidul anas bi kasratihim mala yace natsuwa ma yake yi in ya ga mutanen da suka shiga cikin gayyan suna da yawa ana ta kokarin shiga hanyar Allah dan aima Allah aiki wannan ma daɗi yake ji ina batan mun gano wannan da kyau shine idan abu da ana tsammanin kai kaɗai ne za ka dafe shi ka yi abin yana hannun ka sai yadda ka so to kasratul muzahim bai damun ka wani zo ɗauki ka zayi kai ma zo ɗauki ka zayi kai ma zo ɗauki ka zayi wani kai ma zo mana kowa ɗauka yi to sai menene aikin allah ake yi kuna fahimtar wannan to amma a ciki ba mamaki wani in ya ga an ɗaran mai to sai je nemo takalmin shaɗan ya saka to shi ne sai ɗauko wancan hasada na neman girma na neman matsayi na neman ɗaukaka sai ya saka yi ta faɗa da abin da bai kamata ya faɗa da shi ba kuna gane wannan da kyau jama'a wannan ne abin da kawai ke faruwa amma wani zai ma Allah aiki kai ma Allah kake ma aiki da ganin ba wani abin da wani yake damuwanka sai dai in an sauka daga aikin Allah in an sauka kuma kaga wani abu ne na daban to shine anan sai ya zama hasada ko ya zama adawa ko ya zama ta'addanci yanzu ba za a kira wannan da sunan ilimi ko ɗalabtan ilimi ba domin na ƙasa yana ba na sama tsiwa ana fahimtar wannan da kyau ko to za mu zo a karatu na gaba za mu ji shi kuma laifin na sama bahaushe na cewa laifin babba ruwa kaji ma bahaushe ya fassara shi babba baya hasada. babba me yake yi ruwa shi kuma laifin yaro ba ƙuya na ƙasa in ya ƙi ɗa'a to abin da yake nema a wajen babban can ba zai same shi ba wannan kawai shi ne bawo shi ya riga gama tafsiri tintin laifin babba rowa laifin yaro ƙuya idan yaro ya zama mai biyayya to za a ga babba na son shi kuma yana jin shi a jika da wannan ne sai ka ga yaran da ke majalisin annabi annabi na jinsu irin su anas irin sa abladan umar irin sa abladan abbas da sauransu har ka ji annabi na masu addu'a mun gano wannan da ke ko saboda mutane masu ɗa'a da bin na gaba annabi zai je ban ɗaki su bi shi da sanda da ruwan kama ruwa kullum suna makale da annabi in zai aiki a guje ba su tafi ko menene alheri ke fito a bakinsu ɗa'a da biyayya suke yi shi yasa annabi wata rana ya ma abbas addu'a ainan da nan yahuda zai zuga cika gani ko duk sauran 'ya'yan musulmi bai masu ba sai ɗan su yi ma mun gano wannan da kyau ko ɗan su yi ma addu'a da ibn abbas ɗan abbas ne to da mahaifin annabi kuma da mahaifin abbas wa da ƙani ne kenan abbas ibn abdullahi kanin manzan Allah ne kaga sai ma kanin shi addu'a ya samu ilimi ya ja shi a jika amma sa abla dan umar duk bai musu ba shi ma manzan Allah bai tsira a nan ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum al-imam hakim ya fitar da hadisi ya inganta shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa alaikum bi qiyamil layl ina umurtan ku da yin sallan dare fa innahu da'abus salihin qablakum domin aikin mutanen